والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان muna yi ma Allah subhanahu wa wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na muƙaddimar risala ta ibn abi zaid al-qirawani rahimahullahu ta'ala darasin mu da ya gabata shine darasi na 28 kenan yau za mu yi darasi na 29 a cikin wannan littafi darasin mu da ya kammala ya dakata yana bayani akan imani da ƙaddara ta alkhairi da ta sharri mai daɗi abu mai daɗi da mara daɗi duk san cewa daga Allah ne mun samu mai daɗi mu gode ma Allah mun samu mara daɗi mu gode ma Allah wannan shi abin da aka fata gare mu sannan malami ya karkata mana bayani dangane da ita wannan ƙaddara ko kuma imani da ƙaddara kamar da mun ka sani dai abin yake dunkule a cikin hadisi rukunin imani guda shidda ne an tumina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi to dama nan na babban mahallin jadalin ko kuma shi a ƙalubalenmu imani da ƙaddara alkhairi da ƙaddara da sharri mai yawa ta alheri gaskiya muna son ta kwarai kuma ba mu musunta amma idan wani abu na ƙaddara ya samu mutum jarabawa ta sharri wani abu mummuna to ɗan adam zai zama mai yawan damuwa da juyayi akan abin da ya same shi sai ta ganin cewa kamar dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihi kumtata mai tun da ya jarabe shi da wani abu na musiba alhali kuma jaraba ma da za a yi mana wani abu na jarraba Allah yana nuna alheri ga mutum ne idan hat hakan ta faru gare shi imani da kaddara ta alkaini da ta sharri wani abu ne wanda yake wajibinmu a ce mai sai ya ɗan jawo cok gaba kaɗan <coughs> saboda haka ya zama muna wajibi mu tabbatar da cewa mun yarda da duk abin da ya same mu inda na alheri na mu gode ma Allah in kuma abu ne wanda yake ba na alheri ba mu zargi rayuwanmu da kuma ainihi wato shedan saboda shi shedan makiyina wato namu wanda bai gushe ba yana kawo muna farmaki a cikin kowane lokaci idan muka diba malam ya dan yi bayani dangane da abin da ya shahi abu na harko cewa al'imanu bil qadri yin imani da ƙaddara, ya yi magana a kan mu yi imani da ƙaddara ahadu usulil imani sita ɗaya daga cikin wato rukunai na imani guda shidda ko kuma asallai na imani guda shidda almubayyana waɗanda an riga an bayyana su fi hadisi jibril al-mashhur a cikin hadisin jibril wanda wannan hadisi hadisi na mashhuri hadisin wanda yake wato kusan dai al'umman musulmi na da masaniya da shi na ka samu duk wata jilsa <clears throat> duk wani zama ko kuma duk inda ake zama na gabatar da darasi to ba zai yawanci sai an karanta wannan hadisi ba kata mataki na harko na karatu na islamiyya za ka samu yara ƙanana da ba su ma san ma'ana hadisin ba sun san shi kuma sun iya shi kuma sun hargace shi ko da ko ba su ɗau menene ma'anar ba ka yi imani da ƙaddara ta alkhairi da ta sharri saboda shi jibril a alayhi salam ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da imani mina na aka ce mai imani sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masa an tu'mina billah wa mala'ikati wa kutubihi wal yawmil akhir wal qadari wata ruwaya wa bil qadari khairihi wa sharrihi wadda wannan ruwaya ta ima muslim ta zo ne da cewa wal qadri khairihi wa sharrihi ruwaya da wato imam muslim yayyo a cikin ainihi ingantaccen littafinsa kuma ya kawo shi a hadisi na harko cikin kitabul iman shi imam muslim to saboda haka ya ku bayin allah mu sani duk abinda mahaluki ya sani ana son ya tabbatar da shi duk abinda mutum ya sani ana son ya aiwatar da shi imani da muka yi da ƙaddara ta alkhairi da ta sharri ya zama mana tabbatacce babu wani da na sani da zakai ga duk wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe ka da shi na kaddara tawawun kaddara nan tana da daɗi ko ba ta da tawawun kaddara nan kana son abin ko ba ka so kawai abin da an naka sallamawa in na jin daɗi na ka gode ma Allah ba iya ta ba ba dubarar kata ba ba ƙoƙarin na ba a'a Allah ne ya so da rahama shi ya samar da kai wannan abin na alkhairi idan kuma jarrabawa ta ta shari sai ka zargi rayuwarka da shaidan faman waje da kairan faliyamidillah wanda dai ya samu wani abu na alheri to ya gode ma Allah wannan baiwa ce ta Allah wanda ya samu kuma akasin haka wala ya lumanna illa nafsa kada ya zargi kowa sai a kuma ya kawo wani isnari daga abdullahi dan umar ya ba da labari daga babansa yana mai kawo dalili akan da imani da kaddara lokacin da yahaya bin yamar da humai dan abdurrahman al-humairi wato da wasu gungun jama'a suka yi tambaya an ka zo an ka yi ma Umar tambaya game da wasu gungun mutane waɗanda aka tarar da su a iraki wayanga da aka tarar da su a iraki wato abinda su shine musu na ƙaddara <clears throat> suna musu ƙaddara to wanga kuma al'amari na mai tsanani a samu mutum yana musu ƙaddara umar allah ya ƙara masa yadda sai amsa ma mai masa tambaya ya ce to in ka haɗu da irin waɗannan mutane masu musun ƙaddara ka ba su labari fa aka birhum ka faɗa musu ka ba su labari anni bari'un minhum ni ba ni tare da su ga shi na khalifa ya aika ga saƙon da za a faɗa musu wanda duk bai yadda da ƙaddara ba ta alkairi da ta shari ta hakika umar baya tare da shi wa annahum a umini kuma su ba su tare da ni ni ban tare da su su ba su tare da ni haka kuma wanga wanda yake rantsuwa da Allah wallazi ya halifu bihi Abdullahi ibn Umar wanda shi Abdullahi dan Umar yake rantsuwa da shi ma'ana yana rantsuwa da Allah ga abin da Abdullahi ɗan Umar ya jiya law anna ahadahum da a ce ɗaya daga cikin su al'umma ya ɗauki abin da Allah ya bashi na dukiya ya raba shi saboda Allah kuma ya zama abin nan da ya raba ya kai mislu odin dahaba gwargwadon girman dukin odu na zinare fa'an ya ciyar da shi don Allah ya raba ma al'umma ma ƙabila wallahu min Allah bai karɓar mai wannan abin da ya yi hatta yi omina bil har sai ya yi imani da ƙaddara kenan duk abin da za ka ɗiba naka ka basuwa ka ci suwa ka raba ma al'umma saboda Allah to in dai baka yi imani da ƙaddara ba wannan abin ba wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓa ba. haddasa bil hadisi an habihi, sannan ya kawo labarin hadisi daga babansa dama shi wancan hadisi mashhuri hadisi ne na Umar kuma da ƙarshen hadisin ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambayi Umar cewa a dare man sa'il ko ka san wane ne mai tambaya qala Allahu wa rasuluhu a'lam ya ce a'a ni ban san wanga da yazo ne ma tambaya ba Allah da manzo suka sani sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa innahu jibril shi wannan da ya zo da sura irin ta yan adam yana mini tambaya to hakika Jibril ne yazo allimukum dinakum don dai na sanar shi ku addinin ku Abdullahi dan Umar ya ce ya rantse da Allah gashi baba ne ya ba shi labari wanda shine Umar wanda kuma shi ya roito wannan hadisi cewa wallahi ko da mutum zai ɗauki abin da ya kai gwargwadon dutsen odu na zinariya ya yi sadaka da shiya ya raba shi ga al'umma don Allah wanda kuma ɗiba abinka ka basuwa yana da muhimmanci kwarai. sadaka tana da tasiri kwarai kuma wato tana karkare zunubai ta nema sanadin samun tsira ba amma dai Allah ta'ala ba zai karɓi wannan sadaka ba ta mai bayar da sadaka komi yawanta da girmanta a sai ya yi imani da ƙaddara ta alkhairi da ta shari mai yawa ƙaddara alkhairi ba a cika musulta ba kaddara da mutane suke musu ita ce kaddara ta sharri wanda ba za ka jingina ma kanka wannan sharrin ba alhali kuma abin da aka bukata kai shine idan ka samu abin alheri ka gode ma Allah idan ka ga abin da ba na alkhairi ba to wannan za ka zargi rayuwarka da kuma shaidan saboda Allah bai horo da abin da yake mummuna sai dai shaidan aka ayoyi masu yawa sun zo a cikin alkur'ani sannan kuma hadisai masu yawa sun zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dillu ala isbatil qadr wanda take dalili a kan tabbatuwar kaddara lallewa akwai kaddara kuma lalle yana daga cikin abin da an wajibi ga mutum musulmi ya yi imani da kaddara Allah mabuwayi mai girma yana cewa a cikin littafinsa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadri mu hakika dukkan komai ma halicce shi da kaddara Allah ya halitta shi da wato da Allah ya kaddara da haka in Allah ya kaddara abu zai same ka to babu makawa sai abin ne ya same ka sai dai yana wa a dalilin roƙon Allah ka da neman gawararka. da sadakarka ka da kake da wasu ayyuka na alkhairi ya zama maka dalilin Allah ya sauƙaƙa maka wannan abin daga matsayi mai girma zuwa ga matsayi ƙarami kila a rubuta ma kariya ta dawo targaɗe ko kuma a rubuta ma rauni mai tsanani ya dawo rauni mara tsanani wannan na daga cikin abin da wato yake zama amfani ga mai yin sadaka da kuma amfani ga mai yin istighfari da kuma amfani ga mai roƙon Allah ta hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya baddala mishi abu mai tsanani ya koma zuwa ga sauƙi aka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kullay yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana gaya musu cewa babu wani abu da zai same mu sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ya wajabta cewa ya same mu da haka kenan duk abin da kaga ya same ka to rubutu ne daga wurin ubangiji subhanahu wata'ala kada ka azama kowa kada ka laƙa ma kowa kakka ce wani ne min kaza a'a ka ɗauki dai Allah subhanahu wata'ala shi ya jarabe ka da wannan ka kuma ya haƙuri kuma ka nemi ladar ka wurin ubangiji kada ka ɓata ta aka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a cikin littafinsa ma asaba min musibatin fil ardi la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna dhalika 'ala Allah yasir ma asaba min musibatin babu wani abu na musiba wanda zai samuwa fil ardi a cikin ƙasa wala fi anfusikum ko a cikin rayukanku illa fi kitabin wace Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wannan a cikin lauhil mahfuz min qabl a gabanin talittata gabanin ma a talittaka ka to duk abin da zai samu ka na kaddara yana nan rubuce cikin lauhul mahfuz da abin da zaka samu na arziki da abin da zaka samu na alkhairi da abin da zai samu ka na wata kaddara mummuna duk yana nan rubuce a jiye inna dalika ala Allah ala Allah yasir wannan ko mai sauki ne a wurin ubangiji subhanahu ta'ala. yin haka kuma haka din ma Allah ta'ala yi ya talitta maka arzikinka da ajalinka da aikinka da duk abin da za ka yi cikin gidan duniya ko da za ka zo za ka tarar da shi ne yana nan yana jiranka amma a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام المسلم kowane daga cikin imam bukhari da imam muslim kowansu ya ƙulla a cikin ingantattun littayinsa kitaban lil qadri ya kawo littafi kitabu kitabu yana magana akan kitabul qadri da zai magana akan ƙaddara imam buhari ya tsara shi a cikin littayinsa haka imam muslim ya tsara kitabul qadri a cikin littafinsa ishtimalan don da ya haɗewa ishtimalan a adida wanda ya ƙunshi hadisai masu yawa buhari ya kawo hadisai masu yawa a cikin kitabul qadri waɗanda yake sun kumshi bayanin ƙaddara haka kuma imam muslim ya ruwaito a cikin littafinsa ko kuma a cikin ingantaccen littafinsa daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce al muminul al-qawiyyu khairun min al-mu'min daif al muminul al-qawi mu'mini mai ƙarfi khairun shi an mafi alkhairi wa habbu ila Allah kuma shi an mafi soyuwa wurin Allah min al-mu'min daif daga mumini mai rauni mumini wanda yake mai ƙarfi ne ya yi alhairi a wurin Allah kuma Allah ya yi sonai daga mumini mai rauni amma kuma wafi kullin khairun kowanne daga cikinsu yana da alkhairi a dalilin imaninsa ko mai rauni na inda mumini na to akwai alheri tare da shi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ihris eh, kai kwadayi alama yan fa'uka akan abin da zai amfane ka wasta'in billah ka nemi taimako da Allah ma'ana in za ka bi taimako to ka bi Allah ya taimake ka wannan bai kore ka ga wani abu ba wanda kaka bukata na taimako ga wani ka biɗe shi ya taimaka ma wanda yake yana da hali akan wannan abin da zai taimaka maka wannan bai kore shi ba amma duk wani abu wanda yake yake banta na abin taimako ga Allah to ka bi taimako ga Allah kada ka bi taimako ne ga wani don ba mai iya maka shi in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala wala tajal kada ka kasa ka dafushi wa ila sabaka shay'un idan wani abu ya same ka wanda shine mahallin shahid na abin da muke tattaunawa na magana akan kaddara فلا تقل kaza, أني فعلت كذا لكان كذا وكذا kakace inda na yi kaza to da kaza da kaza sun kasance a'a qul qaddara Allah kace a Allah ne kaddara wa ma sha'a fa'ala kuma shi Allah abin da yaso yake aikatawa da haka magana cewa inda ka yi kaza da kaza ya waru wannan kai mutum musulmi ba aikinka ba ne kuma ba a aza ka bisa ga wannan tsari ba abinda aka aza ka bisa gare shi a ƙaddarahullah Allah ne ƙaddara shi wa ma sha a fa'ala kuma abinda Allah ya so shi yake aikatawa fa inna law in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙiƙa law tabtawa amala shaytan tana buɗa aiki na shaytan tana buɗe ƙofa ta shaiɗan mutum ya ce in da kaza da kaza saboda abinda Allah ya so ya tabbata shi zai tabbata don haka magana cewa inda ka yi kaza da kaza bai waru ba wannan bai ko taso ba faɗi ne kuma laihi ne kuma faɗi ne buɗe ƙofa ta ta shaiɗan shaiɗan yana son ya yi nasara akan mutum kenan haka kuma imam muslim ya ruwaita hadisi a cikin littafin sa hadisi na 2655 da isnadi daga Da'us, cewa "A daraktu na san na riski wasu jama'a mina ashabi rasulillah daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaquluna suna cewa kullu shay'in bi qadri dukkan komai wato da kaddara ma'ana komai Allah ne ya kaddara shi Kala, ya ce, Wasa mitu Abdullah, na ji Abdullah ibn Umar, ya kulu yana cewa, Kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa sallam. shi Abdullah ɗan Umar yana ba da labari tun da sahabi ne, kullu shayin, ya ji manza Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya ce, kowane abu, bi ƙadarin da ƙaddara, hatta al'ajaz hadda kasawa idan kaga mutum ya kasa kamar ragoto wannan kaddara ce walkai da kuma zama mai kaifin hankali shi ma wannan kaddara ce a wata ruwayar kuma awil kai su ajiz wadda ruwayar ta warko ta zo da cewa al ajiz wal kuma a wata ruwaya ta nuna al su wal kaifin hankali da kuma mutum ya zama da kusasshe rago duk wanda yana daga cikin kaddara wanda an san cewa da ragwanci da ƙoƙari abubuwa guda biyu ne waɗanda akiyo shi nashaɗin mai nishaɗi da kasala mai kasala da raggancin mai ragganci duk wannan yana daga cikin ƙaddara al'imamun nawawi Allah shi mishi rama yana cewa a cikin sharhin da ya yi ma a sahihu muslim ko a cikin sharhin wannan hadisi can cikin a muslim sharhinsa yana magana cewa wa ma'ana wa abin da ake nuhi da annal ajiza hakika wanda yake kasashe ne rago da kuddira ajizu hakika an kaddara masa ne na zamansa kasashe da marago walkayisu kuma wanda yake mai lura mai hankali kada kuddira kaisuhu kuma hakika shi ma kaddara masa aka yi da fi kenan komi yana tahiya da kaddara da gwargwadon wa da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya kasance saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma minkum min ahad babu wani daya daga cikin ku illa wa qad kutiba maq'aduhu min aljanna wa ta rubuta masa wajen zamansa a gidan aljanna wa maq'aduhu min an-nar kuma an rubuta masa wajen zamansa a gidan wuta faƙalo ya rasulallah da annabi ya waɗi masahabai wa ga magana sai suka ce ya ma'aikin Allah afala na takilo to ba za mu yi zaman mu ba tunda da an rubuta mu kowa wanda yake dan aljanna ne dan aljanna ne wanda yake dan wuta ne dan wuta ne ta yi sai mu yi zaman mu kenan akan kaddara faqala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce musu i'malu a ku je ku yi aiki fa kullun kowanne daga cikin ku muyassarun za a sauƙaƙe shi ga abin da aka talita shi a dalilinsa wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi zai samu rama, zai shiga gida rama gida aljanna sai Allah ya hore masa ya zamba ya aikata komai in ba ayyuka na alkhairi ba sai ayyuka na da'a sadar da zumunta sadar da umarnin Allah karatun Qur'ani yin sallah ta farilla yin sallar nafila yin azumi na farilla yin azumi na nafila sauki da yahewa a tsakanin al'umma duk ayyukansa su zama ayyuka ne na ɗa'a Allah ya hore shi a shi bisa ga wannan hanya shi kuma wanda yake an kaddara masa cewa shi ɗan wuta ne to sai zama babu abin da yake aikatawa in ba ayyuka na saban Allah ba in ba ayyuka na kaba'ira ba in ba ayyuka waɗanda suke na shirka ne da ridda ba su kawai zai ci gaba da aikatawa sun maƙara sa'annan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta fa amma man a'aqa wattaqa amma wanda ya bayar da haƙƙin Allah kuma ya yi taƙawa ya ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata kalmar shahada har zuwa ga cewar da shi Allah ta'ala ya lil usra kama wa amma man baqila amma wanda ya rowa ya ki bayar da zakka wa kazzaba bil husna ya ƙaryatar da kalmar shahada ta fasanu yassuruhu lil usra wanga na warko fasanu yassiru lil yusra za mu so mu kake masa zuwa ga hanya mai sauki ita ce ta shiga gidan rahama gidan aljanna wanga kuma da ya ƙaryata yayi rowa ya ƙi bayar da haƙƙin Allah ya ƙaryata kalmar shahada fasanu yassiru lil usra da sannu za mu sauƙaƙe masa zuwa ga baƙar wahala da zarar ya mutu tun ga rayuwar barzahu zai shiga cikin wahala zai shiga cikin kumshi zai shiga cikin tsanani kuma daga nan ya ci gaba da fuskantar wahala da tsanani har abada to wanda ya nuna mana akwai bukata ga kowane musulmi ya jaddada imaninsa kowane lokaci ka zama mai jaddada imaninka musamman ga abin da ya shahi imani da kaddara saboda abin yana kwankomuwa cikin mu Allah yana jarraba mu lokaci bayan lokaci to duk sanda aka jarabe ka da wani abu na kaddara ka san cewa kaddara ta kada ka ainihi yi kasala ko ka kasa ko ka koma kana cewa inda ka yi kaza da kaza bai faru ba a'a ka ɗauki dai kad qaddarahu wallahu wa ma sha'a fa'ala Allah shi ya kaddara abin kuma abin da Allah ya so shi zai aikata sai ka roki sauki na Allah kawai wannan hadisi yana dalili akan cewa ayyukan bayi na gari su ma Allah ta'ala ne ya kaddara su bayi da kaga sun tsaya suna ayyuka ayyuka na gari to wannan kaddara ce daga Allah kuma wannan zai kai su zuwa ga samun arziki samun isa zuwa ga arziki su samu as-sa'adatul abadiyya wato arziki na har abada wannan shi ma kaddara ne ba tun mutum yana cikin cikin mahaifiya sai bayan da ya wata hudu cikin cikin mahaifiyar Allah zai aika da mala'ika akan rubuta aikin mutum da ajalinsa shi mai arziki ne ko marar arziki duk za a rubuta masa haka kuma ayyukan bayi da suke aikatawa miyagu al'amalu sayyi'a mukaddara, su ma abu ne da yake an kaddara sai dai ya Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaddarta kahirci kuma shi ya yi kahirai amma kuma ya ce wala yarda li ibadihi Allah bai yadda da kahircin ba Za ka su ayyuka mummuna su kuma wato addi ila shaqawa suna kai mutane ko suna kai mutum zuwa ga tsiyatuwa wanda wannan kuma shi ma yana daga cikin kaddara wallahu subhanahu wa ta'ala qaddara al-asbaba wal musabbibat Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ƙaddarta wato sabuba da kuma su abubuwan wanda sabubban suke waduwa a kansu komai Allah ne ta'ala ya kaddara don haka ka dogara ga Allah ka wakkala al'amarinka ga Allah ka ci gaba da aikata ayyuka na alhairi ka ban ma Allah tunda komai da Allah ya hukunta al'amari ne wanda yake na gaibi kullu shay'in dukkan komai la yakhruju an qada'illahi wa qadrihi babu wani abu da zai ficewa daga hukuncin Allah da kaddara Allah wa khalqihi wa ijadihi da talitta tashi da kuma ƙaga halitta duk wannan abu ne na Allah wanda mu nan wannan ƙasa mun samu karantarwa musamman ga al-qada wal qadr za ka ga kusan babu mai jayayya game da alƙada wal don abin da ya same ka za ka ce ai ka yi imani da Allah cewa babu abin da zai sa wannan abin bai faru kaga dan uwan mutum za a bugewa da mota ya rasu a tsawo ana magana sai a kafa abin da kawai za su cewa to mu mun yi imani da Allah wa cewa ba wa da za a yi ba yau ba zai kwana duniya ba sai motar nan ta buge shi ko ma da mota ko ba da mota ba babu makawa dai ba zai kwana duniya ba to sannan mun yi imani ita an ka kaddara ka buge shi ajalin ya cika saboda haka mu mun yage tare da cewa ya halatta mutane su an shidiya su dan uwansu kuma abu ne ma da shari'a ta ba su dama amma saboda an karanta da mutane alqada wal qadr har wasu suna ganin cewa idan ka yi magana a baka diya kamar ma ka yi laifi kuma ka aikata wani zunubi wurin Allah haka malami ka mana hadisin abdullahi ibn abbasin wanda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya shi a saman jakinsa yake cewa ya kai yaro ne ina sanar da kai wasu kalmomi ka kiyaye Allah ya kiyaye ka ka kiyaye Allah ka samu Allah mai taimakonka in za ka roƙo ka roƙi Allah in za ka nemi taimako ka nemi Allah ya taimake ka kasancewa dukkanin al'umma da za su tattaru a kan su amfani ka da wani abu ba za su iya amfani da kai ba sai da wani abin da Allah ya wajabta cewa wannan abin zai same ka kuma da duk al'umma za su taru gaba ɗaya a kan cutar da kai da wani abu ba za su iya ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa wannan abin zai same ka na cuta za ka ce nan wai aka yi tsammanin cewa wani yana iya aza maka wani abu ko yana iya cutar da kai wannan to kuskure na babba wanda abinda an ka kaddara Allah ya kaddara shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufe afil aqlam an ɗauke alƙaluma ma'ana an yi rubutun ya tabbata to kuma an ɗauke alqaluma wajen fatis takardu sun riga sun bushe addara ubangiji ta tabbata a kan cewa haka abin zai kasancewa don haka ga hadisai ingantattu na tabbata mana wato kaddara saboda haka ya zama wajibi gare mu mu yi imani da ita wannan hadisi wato al-imam al-hafiz ibn rajab ya fitar da shi a cikin littafinsa jami'ul ulum wal hikam sharhin da ya yi ga arba'ina ko arba'una nawawi ya yi mai shari da ake ce ma jami'ul ulumul hikam kuma ya ainihi kai matuƙa wurin bayani game da ƙaddara sannan babu makawa dole na koyo shi a ita tuna mana da ƙaddara ga saboda da duk mutum ya samu wata sansare ma ƙaddara ta same shi ya jingina ta ga wani ba Allah ba to yana ƙoƙarin bauɗe ma hanya da faɗawa ga hanyar da ba ta gaskiya ba don abin yana iya kai mutum zuwa ga ridda jingina abin da Allah ya kaddara shi ka azama wani da ba Allah ba abin da muka roƙo ubangiji Allah subhanahu Ta'ala ya ba mu iko a kan mu gane kuma in mun gane mu yi aiki da abin da muka gane kuma wannan kaddara kullum ana ta tuna mana Allah subhanahu Ta'ala muna roƙon shi ya kaddara muna alkhairi kuma idan ya kaddara mana aka sun haka Allah ya ba mu iko hankuri da gane cewa shi ya kaddara mana insha Allah subhanahu wata'ala ne ya kamata in dakata saboda lokaci subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk